daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. التوراة صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Litinin. Kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su biye da shi akwai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai sai kuma shirin nan na kokon akwai duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine lafiya sai da kula amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumidimin su. da farko ga kanunsu ƙasar iran ta ce za a gudanar da zagaye na biyu na tattaunawa tsakaninta da amurka a birnin roma na ƙasar italiya Fabrice Olugwe ya lashe zaben shugaban kasar Gabon da kashi 90.35 cikin 100 a jiya Lahadi. sannan za ku ji cewa sojojin yemen sun kakkaɓo jirgin yakin amurka wanda ake sarrafa shi daga nesa na goma sha tara a sararin samaniyar kasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran wani babban jami'in diplomasiyya na ƙasar iran ya ba da sanarwar cewa za a gudanar da zagaye na biyu na tattaunawa ba kai tsaye ba tsakanin jihuwar musulunci ta iran da amurka a ranar 19 ga watan abrilu da muke ciki a birnin roma na ƙasar italiya tashar talabijin ta press cbn ta iran ta nakalto mataimakin minista harkokin wajen jumhuriyar musulunci ta iran kan al'amuran da suka shafi siyasa majid takrabanci yana faɗar haka a jiya lahadi a lokacin da yake gabatarwa majalisar dokokin ƙasar rahoto kan wato taron tawaga amurka da kuma jamhuriyar musulunci ta iran a birnin muscat na ƙasar oman a ranar asabar da ta gabata jami'in diplomasiyar ya ƙara da cewa a tattaunawar da ba kai tsaye ba tsakanin kasashen biyu a ranar asabar da ta gabata ya yi kokarin wato taron ya yi kokarin gano wuri guda wanda za su iya tsayawa a kansa don ganin tattaunawa a kansa zai ci gaba takarabanci ya nakalto tawagar gwamnatin amurka na cewa da gaske suke suna buƙatar tattaunawa da ƙasar iran kuma ba sa neman yaƙi da ƙasar banda haka a shirye suke su saurari ƙorafe-ƙorafen jimhuriyar musulunci ta iran a ranar asabar da ta gabata ce da minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci da kuma wato jakadan ƙasar amurka a gabas ta tsakiya steve wodkoff suka gudanar da zagaye na farko a tsakaninsu wato a birnin muscat na ƙasar oman tashar talabijin ta almanan ta ƙasar lebanon ta nakalto shafin yanar gizo na labarai wato oxion na faɗar cewa taro na biyu ko kuma zagaye na biyu zai kasance ne a birnin roma na ƙasar italiya shugaban gwamnatin rikon kwariya na ƙasar gabon wanda kuma ya jagoranci juyin mulki da aka yi wa ali bongo tsohon shugaban ƙasar ya lashe zaben da aka gudanar a jiya laraba tsakanin 'yan takara shida a ƙasar. Shafin yanar gizo na labarai Africa News ya bayyana cewa Oligu ɗan shekara hamsin a duniya shine babban dogarin wato sojoji masu kare fadar shugaban ƙasa na gabon a lokacin da ya jagoranci juyin mulki da ya kawo ƙarshen mulkin da 'yan gidan bongo suka yi na tsawon kimanin shekaru hamsin labarin ya kara da cewa kashi biyu cikin uku na mutanen gabon wa'anda yawansu bai fi miliyan biyu da ɗigo uku ba suna cikin talauci a cikin ƙasa wacce take da arziki mai yawa birij dai ya zai jagoranci ƙasar ta gabon na tsawon shekaru bakwai masu zuwa kuma yana iya sake tsayawa takarar shugaban ƙasa a karo na biyu 'yan takara shida ne dai su wato ɗan takara shida ne da suka tsaya tare da Breeze, amma wato mai binsa bai fi samun kashi uku cikin ɗari na ƙorin da aka kada ba. Sannan yawan fitowa mutane a zaben ya kai kashi 70.4 cikin ɗari, wanda ya nuna cewa an sami sauyi babba a cikin harkokin siyasar ƙasar Gabon. Sojojin ƙasar Yemen sun kakaɓo jirgin yakin Amurka wanda ake sarrafa shi daga nesa wato samfurin MQ-9 na goma sha tara a jiya Ladi da yamma a sararin samaniyar ƙasar. Tashar talabijin ta Faras TV Tehran ta bayyana cewa sojojin ƙasar ta Yemen wato sashi na UAV wato masu kula da abin da ake kira drones sun ba da sanarwar kakkaɓo jirgin yaƙi na amurka ne a lokacin da yake tattara bayanai a wasu yankuna a sararin samaniyar ƙasar ta yemen masana sun bayyana cewa farashin kowane jirgi daga cikin wa'annan jirage wato samfurin mq9 ya kai dala amurka miliyan 33 don haka ya zuwa yanzu ƙasar amurka ta yi asara dala amurka miliyan 600 na wato jiragen da aka kakkaɓo kafin haka dai sojojin yemen bangaren makamai masu linzami sun ba da sanarwar cilla makamai masu linzami samfurin ballistic guda biyu kan haramci kasar isra'ila wanda ya kai ga rufe tashar jiragen sama ta bengarian a birnin yafa wato tel aviv Burgadiya janar yahya sari kakakin sojojin kasar yemen ya bayyana cewa godiya ta tabbata ga allah saboda dukkanin makaman sun cimma manufofinsu na cilla su wanda suka hada da rufe tashar jiragen sama na bengarian da kuma tilastawa miliyoyin yahudawa sayoniya gudu zuwa wuraren buya sari ya kammala da cewa ayyukan soje a kan ƙasar isra'ila da kuma amurka za su ci gaba har zuwa lokacin da za a dakatar da yaƙi a ƙasar ta yemen a ƙasar wato a yankin yamma da kogin jordan masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran babban sakataren kungiyar ƙasashen larabawa na yankin tekun farisa wato pgcc ya yi fatan alheri ga ƙasashen iran da amurka a tattaunawa ba kai tsaye ba wanda suka fara a birnin muscat na ƙasar oman a ranar asabar da ta gabata kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto jasim muhammad al-budai yana faɗar haka a jiya laraba ya kuma ƙara da cewa ƙungiyar tana buƙatar ganin an warware matsaloli tsakanin ƙasashen duniya ta hanyar tattaunawa haka ma tsakanin ƙasashen yankin albude ya yaba wa ƙasar oman da shirya wannan tattaunawar sannan ya yi fatan tattaunawar da aka fara zai kai ga rage wato tada jijiyoyin wuya a yankin da kuma ƙasashen duniya ya kuma ce ƙasashen yankin suna fatan za su kai ga sakamako mai kyau tsakanin ƙasashen biyu gwamnatin ƙasar iran dai tana wato har yanzu tana shakkar ƙasar amurka saboda yawan yaudarar da ta yi wa ƙasar a baya musamman wato fita daga cikin yarjejeniyar jcpoa a shekara ta 2018 da kuma yawan takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora wa ƙasar tun lokacin da ƙarshe dai babban sakataren ƙungiyar ta pjcc ya ce ƙungiyar tana fatan za a kawo ƙarshen duk wani rikici a gabas ta tsakiya daga ciki hadda na hamkasar isra'ila da falasɗinawa a gaza ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna. sannan za ku je hukumar kula da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta ba da sanarwar cewa gwamnatin Kasar isra'ila a yankin yamma da kogin jordan ta kori falastinawa daga gidaje biyar a yankin bayan sun rusa gidajensu hukumar ta ƙara da cewa wa'anda Kasar isra'ila suka rusa gidajensu sun hada da mutane goma sha tara yara goma sha tara daga cikinsu sannan talatin da uku maza da kuma mata shidda masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin bayan labarai, bai da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma duniyar mu a yau shirin na ƙarshe shine lafiya sai da kula da wannan kuma ke cewa aini lafiya To a sharhin na yau za mu ji yadda kasashen duniya ke maraba da taunawar da ta wakana tsakanin Amurka da kuma Iran game da shirin ta nukiliya na zaman lafiya. Kasashen duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa na ci gaba da yabawa tattaunawar da aka buɗe tsakanin Amurka da kuma Iran kan shirin ta nukiliya. Kasashen yankin na asahun gaba wajen yabawa tattaunawar wacce suka bayyana a matsayin mataki mai kyau wanda ke nufin warware takaddamar da ake kan shirin nukiliyar zaman lafiyar na Iran. majalisar haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin golf ta bakin sakatare janar ɗinta jasim muhammad al-budawi ta yaba wa ƙasar oman na karɓar bakuncin tattaunawar ta tsakanin tehran da kuma washington mr budawi a cikin wata sanarwa ya ce wannan karɓar bakuncin yana nuna hikimar ƙasar oman wajen inganta tattaunawar da kuma ci gaba da jajircewarta na tallafawa da inganta tsaro da zaman lafiya a yankin budaiwi ya da cewa kasashe mambobin gcc suna neman samar da hanyoyin warware rikice-rikice cikin lumana da gabatar da tsare-tsare mafi amfani da muradun al'ummomin yankin da ma duniya baki daya tare da yin duk wani kokari na inganta zaman lafiya da tsaro na shiya-shiya da na kasa da ƙasa shugaban na gcc ya kuma bayyana fatan cewa shawarwarin za su haifar da sakamako mai kyau kuma za su iya ba da gudunmawa wajen buɗe sabbin fasahohin haɗin gwiwa tsakanin iran da kuma amurka da samar da tsaro da zaman lafiya a yankin tattaunawar da aka yi tsakanin iran da kuma amurka a birnin muscat a ranar asabar ta kasance ƙarshen jagorancin ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arrakci da manzan amurka a yankin steve witkoff inda ministan harkokin wajen oman badr bin hamid al ya kasance mai shiga tsakani bangarorin biyu sun amince bayan kimanin sakonni hudu na musayar ra'ayi da aka yi a cikin kwanciyar hankali da mutuntawa don sake zama a ranar asabar mai zuwa yayin da dukkaninsu suka yaba da tattaunawar a matsayin mai inganci rakti ya kara da cewa tun da farko iran tana baiwa diplomasiya dama don tunkarar batutuwan da suka shafi nukiliya da kuma ɗage takunkumi saudiya ma ta yaba da yadda masarautar oman ta ɗauki nauyin gudanar da tattaunawar tare da tabbatar da goyon bayan masarautar ga irin wannan yunkurin da kuma ɗaukar tattaunawar a matsayin hanyar warware duk wani rikici na yanki da kuma na ƙasa da ƙasa. a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen saudiya ta fitar riyadh ta bayyana fatanta na cewa sakamakon shawarwarin da aka yi tsakanin tehran da washington zai taimaka gayan wajen ɗaukar matakai na haɗin gwiwa don inganta tsaro da zaman lafiya a yankin da ma duniya baki ɗaya a nata bangare kuwait ita ma ta yi maraba da tattaunawar ta muscat inda ta bayyana fatan cewa matakin zai taimaka wajen inganta zaman lafiya da tsaro da kwanciyar hankali a yankin a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen kuwait ta fitar ta yi ba da matakin a matsayin wani mataki mai kyau inda ta tabbatar da goyon bayanta da kuma imani da hanyar tunawa da hanyoyin warware matsalolin da ake fuskanta da takaddama a matakin shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa har ila yau ma'aikatar ta yi ba da ƙoƙarin diplomasiya da masarautar umar ta yi game da wannan ita ma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar qatar ta yi maraba da tattaunawar da aka yi tsakanin amurka da kuma iran a birnin muscat inda ta yaba da kyakkyawan yanayin da aka samu da kuma bayanan da bangarorin biyu suka yi dangane da shawarwarin har ila yau ma'aikatar ta yaba da rawar da masarautar oman ta taka inda tabbatar da cikakken goyon bayan doha ga tsarin diplomasiya na warware duk wasu batutuwan da suka shafi amurka da iran a cikin tsarin tabbatar da tsaro da zaman lafiya da samar da kwanciyar hankali da ci gaba da matakin shiya-shiya da na ƙasa da ƙasa ita ma ƙasar iraki ta hanyar ma'aikatar harkokin wajenta ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa bagadaza ta yi maraba da fara tattaunawar tehran da kuma washington a oman sanarwar ta ce ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi maraba da fara tattaunawar iran da kuma amurka a oman kuma tana nuna godiya ga kyakkyawan alamomin da aka samu a zagayen farko na tattaunawar tsakanin bangarorin biyu ma'aikatar ta tabbatar da matsayin iraki na goyon bayan diplomasiya da tattaunawa a matsayin hanya mafi kyau don warware takaddama da inganta zaman lafiya a matakin yanki da kuma na shiya-shiya sanarwar ta kara da cewa ma'aikatar harkokin wajen iraki ta kuma bayyana fatanta na cewa waɗannan shawarwarin za su haifar da sakamako mai kyau nan gaba kaɗan tare da bayar da gudummawa wajen sassauta tashe-tashen hankula da samar da amana a tsakanin ɓangarorin biyu domin moriyar al'ummomin yankin da kuma samar da tsaro da zaman lafiya kasar bahrain ma ta yi ba da tattaunawar ta muscat inda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi marhabin da yadda masarautar oman ta karbi bakuncin babban taron tattaunawa tare da bayyana jin daɗi ga kokarin diplomasiyar oman a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar ta tabbatar da goyon bayan bahrain ga shirye-shiryen da suke da nufin warware bambance-bambance da saɓani ta hanyar lumana tana mai bayyana kyakkyawan fatan cewa matakin zai taimaka wajen karfafa tsaro kwanciyar hankali da zaman lafiya a matakin yanki da kuma na ƙasa da kasa haka ma batun yake a kasar masar inda ita ma ta yaba da rawar da oman ta taka a tattaunawar masar ta yaba da rawar da masarautar oman ta taka a matsayin mai ma'ana mai mahimmanci na gudanar da zagayen farko na tattaunawar tsakanin amurka da kuma iran a yammacin ranar asabar ma'aikatar harkokin wajen masar a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce jamhuriyar larabawar ta masar ta yi maraba da matakin da masarautar oman ta shirya a zagayen farko na shawarwarin tsakanin amurka da kuma jamhuriyar musulunci ta iran ta kara da cewa tana yabawa da rawar da masarautar ke takawa mai mahimmanci da kuma ci gaba da rawar da take takawa wajen tallafawa hanyoyin siyasa da zaman lafiya dangane da manyan kalubalen da yankin ke fuskanta da kuma yin aiki don kawar da yakin basasa daga yankin kazalika alkahira ta bayyana burinta na ganin bangarorin biyu sun cimma matsaya ta la'akari da damuwa da maradun bangarorin biyu da kuma tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali ga kasashen da ke makwabtaka da juna a yankin golf ma'aikatar ta kuma yi fatan tattaunawar za ta kai ga kaddamar da wani sabon mataki wanda zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali da kuma rage zaman ɗarɗar a yankin gaba ɗaya da kuma yankin zirin gaza musamman don samun kwanciyar hankali da zai kai ga tsagaita buɗe wuta da sake gina yankin tare da kasancewar Falastinawa a ƙasarsu da kuma tabbatar da wani muhimmin aiki da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankin na Ita ma fadar mulkin Amurka ta White House ta bayyana cewa tattaunawar da aka yi tsakanin ministan harkokin wajen Iran Abbas Arakci da wakilin Donald Trump akan gabas ta tsakiya Steve Volkov ta hanyar shiga tsakanin kasar Oman ta yi armashi. ga maraicen ranar Asabar ne Steve Volkov ya bayyana cewa shugaba Donald Trump ya ba shi umarnin ya yi duk abin da zai iya domin rage tazarar sabanin da ake ita ta hanyar tattaunawa da diplomasiya bayanin na fadar mulkin amurka ya kuma yaba wa kasar oman waje ta kasance mai masaukin baki na tattaunawar da aka yi wace ba ta gaba da gaba ba tsakanin amurka da kuma iran gabanin bayanin na fadar mulkin amurka manzon musamman na shugaban donald trump ya faɗa wa tashar talabijin ta nbc cewa ya yi tattaunawa mai matukar armashi da kuma amfani tun a ranar asabar da safe ne dai ministan harkokin wajen iran a abbas arakci ya isa birnin muscat inda ya gana da kuransa na kasar sayyid hamid bin hamud al-busaididi tare da mika masa bayanai da suka kumshi batutuwan iran game da tattaunawar shi ma babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e rafael grossi ya bayyana fatansa na ganin an cimma yarjejeniyar nukiliyar tsakanin iran da kuma amurka a cikin gaggawa grossi ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa ɓangarorin biyu za su iya warware sabanin ra'ayi a fannonin tattalin arziki da cinikayya ta hanyar yin shawarwari kafaɗa da kafaɗa da haɗin gwiwa don cin moriyar juna. Stephen Dujarric mai magana da yawun babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres shi ma ya bayyana fatan sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya game da tattaunawar ta tsakanin Amurka da kuma Iran. a ranar asabar mai zuwa rece 19 ga watan afrilun nan ne bangarorin biyu za su sake komawa bakin tattaunawar bayan waje ta gudana a ranar asabar din da ta gabata wacce kuma dukkanin bangarorin suka bayyana cewa tana da kyakkyawan fata kuma ta yi armashi. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta biyar wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 135 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta casa'in aka fa ƙungiyar Pan American ta kasashen Amurka wata daga baya kuma ta sauya sunanta zuwa ƙungiyar haɗa kan kasashen nahiyar Amurka. kafin yakin duniya na biyu dai kasashen kungiyar sun amfana da juna amma a zamanta karo na tara a kasar columbia a shekara ta 1948 kungiyar ta sauya sunanta zuwa kungiyar hada kan kasashen nahiyar amurka sannan kuma a shekara ta 1972 kasashen canada da guyana suka zama mambobi masu sa ido a wannan kungiya amma matsalar da kungiyar ta fuskanta ita ce inda gwamnatin tarayyar amurka a birnin washington ta yi kane-kane a cikin dukkanin harkoki na wannan kungiya domin yin amfani da kungiyar wajen shimfiɗa ƙarfinta na tattalin arziki da kuma siyasa akan sauran ƙasashen kungiyar daga kudanci zuwa tsakiyar nahiyar amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta biyu. Hugo Chavez, tsohon shugaban kasar Venezuela, ya koma akan kujerar shugabancin kasar bayan wani jiwon mulki wanda Amurka ta jagoranta akan gwamnatinsa. Hugo Chavez ya zama shugaban kasar Venezuela ne a shekara ta 1999, sannan kuma ya kyautata tattalin arzikin kasar ta yadda talakawan kasar suka ji daɗin mulkinsa. sannan kuma yakan sanya ido akan dukkanin kamfanoni na haƙar mai na ƙasar amurka wanda suke haƙar ɗanyen mai a cikin ƙasarsa sannan kuma yakan gudanar da harkoki na ciki da na wajen ƙasar tare da yalla la'akari da amfanin da mutanen ƙasar za su samu daga hakan amma a ranar goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta dubu biyu da biyu amurka ta yi amfani da wasu sojojin ƙasar aka shirya masa juyin mulki jim kaɗan bayan faruwar lamarin ne mutanen ƙasar venezuela suka kwarara akan tituna a biranen ƙasar domin nuna rashin amincewa wasu da juyin mulkin da aka yi wa hugo chavez wanda kuma hakan ne tilastawa sojojin tserewa kuma al'ummar kasar venezuela da kansu suka sake dawo da hugo chavez akan kujerar shugabancin kasar venezuela lamarin da ya bakantawa amurka matuka daga wannan lokaci ne kuma sai amurkan ta ƙara ɗaukar matakai na matsin lamba akan kasar venezuela da kuma shi kansa hugo chavez sannan kuma ta takura ma rayuwarsa sannan kuma ya rasu a cikin shekara ta 2013 bayan kamuwa da ciwon daji. masu saurari ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan afrilu na shekara ta 1988 gwamnatin tarayyar soviet ta amince da janye sojojinta daga kasar afghanistan ta hanyar sanya hannu akan wata yarjejeniya a birnin geneva babban birnin kasar switzerland sojin tarayyar soviet sun mame kasar afghanistan a watan disamban shekara ta 1979 to amma tun daga farko sun fuskanci turjiya daga mujahidin na kasar afghanistan har ila yau amurka wadda ta ga muradinta suna cikin hadari ta yi amfani da karfin soja da kuma siyasa da tattalin arziki a kan moscow domin tilasta mata janye sojojinta daga afghanistan da haka a bangare guda shekara ta 1980 lokacin da shugabancin kasar na tarayyar soviet ƙarƙashin jagorancin gorbachev suka fara yin wasu sauye-sauye a kasar. suna ganin cewa mamayar afghanistan a matsayin wani babban lamari ne wanda yake tattare da matsala kuma aka tilasta musu ficewa da kasar duk cewa dai sojin tarayyar soviet sun janye daga kasar afghanistan a watan fabrairun shekara ta 1989 amma fafatawar da aka yi a tsakanin mujahidin na afghanistan da kuma dakarun gwamnati mai biyayya ga tarayyar soviet ta ci gaba har zuwa shekara ta 1992 lokacin da mujahidin suka samu nasarar kwace mulki a ƙasar. Da ƙarshen masu saurari kukun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau, goma sha hudu ga watan Afrilun shekara ta 1961 aka fara kai hare-hare na yaƙi na juyin juhali na ƙasar Cuba kan gwamnatin ƙasar. Waɗannan masu adawa da juyin juhalin da aka yi a ƙasar Cuba sun gudu zuwa Amurka bayan juyin juhalin Cuba ɗin a shekara ta 1959. kuma gwamnatin amurka ta sake tsugunar da su a jihar florida wadda take kusa da kasar cuba washington ta ba da horo na soji tare da isassun makamai ga masu adawa da juyin juhalin da aka yi a kasar cuba to sai dai dakarun gwamnatin kasar karkashin jagorancin fidel castro sun shiga fagen daga tare da 'yan tawayen kuma suka samu nasarar fatattakarsu a cikin wannan lamari wanda aka fi sani da yakin bay of pigs an kashe ɗaruruwan masu adawa da juyin juhalin ƙasar cuba waɗanda amurka take mara musu baya yayin da dakarun juyin juhali ƙarƙashin jagorancin fidel castro suka kama kimanin 'yan tawaye dubu da biyar daga cikinsu kashin da amurka ta sha a mashigar tekun pex wanda kuma ya yi mummunar illa ga martaba da matsayin gwamnatin amurka a yankin latin amurkan. yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa da mayin bita a su har ma da bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau shirin da Allah dai zai yi dubi ne game da tattaunawar da aka fara gudanarwa zagaye na farko tsakanin iran da amurka a birnin muscat fadar mulkin kasar oman inda gwamnatin kasar oman din take shiga tsakani a wannan tattaunawa wadda aka gudanar wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masu za a bi musanna a hankali domin jin cikakken shirin. tun da safiyar asabar dinnan ne dai ministan harkokin wajen kasar iran a abbas arakci ya isa birnin muscat na kasar oman wanda a can ne aka yi tattaunawa wadda ba ta kai tsaye ba tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da kuma amurka jim kaɗan bayan isarsa a birnin muscat ɗin ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya gana da mai masaukinsa sayid badar albu sa'id inda ya mika masa takardu akan mahangar iran ɗin dangane da abubuwan da za a tattauna a yan ganawar da bangarorin biyu suka yi ministan harkokin wajen iran din ya yi ba da matsayar oman akan batutuwa da dama waɗanda suka shafi wannan yanki na yammacin asiya daga cikin masu yi wa ministan harkokin wajen iran da rakiya akwai mataimakinsa a fagen dokoki na ƙasa da ƙasa kazim garib abadi game dai da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ɗin ta tabbatar da hakan da ma wasu daga cikin jami'anta game da wasu jami'ai daga wasu bangarorin. iran da amurka suna tattaunawa ne ta hanyar shiga tsakani na kasar oman kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ɗin ismail buka'i ya bayyana cewa kwana guda a gabanin fara wannan tattaunawa a kasar oman tsakanin amurka da iran ɗin akan shirinta na nukiliya akwai damammaki da dama na diplomasiya wanda amurka za ta iya tabbatar da aniyarta a kansu baka'i ya rubuta a dandalin x cewa ya kamata amurka ta mutunta wannan shawara da aka yanke duk da cewa dai akwai matsaloli ba za mu yanke hukunci ba mana da niyyar tantance niyyar ɗaya bangaren kuma za mu tabbatar da hakan ne a wannan tattaunawa in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sannan kuma ya ƙara cewa iran ɗin za ta yi tunani kuma za ta mayar da martani akan kowane irin mataki a ranar litinin makon da ya gabata shugaban ƙasar amurka donald trump ya ba da wata sanarwa wadda a cike yake cewa gwamnatinsa za ta shiga tattaunawa tare da iran kafin zuwa ga wannan tattaunawa dai bangarorin biyu sun yi misali kalamai masu zafi inda trump din ya yi barazanar daukar matakai na soji idan tattaunawar ta ci tura dangane da gargadin na donald trump wani babban mataimaki ga jagoran juyin juhalin musulunci na iran din ayatollah sai da alhamna'i ya ce iran din za ta yi daukar dukkanin matakan da ta ga sun dace akan wannan lamari ganawar ta ranar asabar ta zo ne biyu bayan wata wasiƙa wadda donald trump ɗin ya aike wa jagoran juyin juhalin musulunci na iran a watan da ya gabata inda ya buƙaci ta iran da ta shiga tattaunawa tare da yin gargaɗin cewa matakin soji na iya biyo baya idan iran ta ƙi amincewa da shiga wannan tattaunawa tehran ta bayyana aniyarta ta shiga tattaunawa kai tsaye amma muddin washington ta ci gaba da aiwatar da manufofinta na matsin lamba mai tsanani akan iran to kuwa tabbas wannan tattaunawa ba za ta iya haifar da wani ɗa mai ido ba ministan harkokin wajen ƙasar iran ɗin abbas arakci ya ce amurka tana da masaniya sarai akan irin karfin kare kai da jamhuriyar musulunci ta iran take da shi yayin da ya ce kasar ta shirya tsaf domin kare kanta ya kuma jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran ba ta yarda da washington ba amma duk da haka za ta gwada aniyarta a wannan tattaunawa in ji ministan harkokin wajen kasar ta iran hakanan kuma wani babban jami'i na diplomasiyya ya bayyana cewa iran ba ta neman wani yaƙi amma idan ya zama dole za ta san yadda za ta kare kanta muna da shakku matuƙa akan aniyar amurka kuma ba mu da tabbaci akan cewa sana da niyyar gudanar da wannan tattaunawa cikin gaskiya amma dai za mu gwada su hakanan kuma jami'in diplomasiyar na iran ya yi watsi da zargin kasashen yammacin duniya karkashin jagorancin washington cewa iran tana neman mallakar makaman nukiliya ne a shirinta na makamashin nukiliya ya ce zargin da ake wa iran din na neman mallakar makaman nukiliya zargi ne mara tushe balantana makama dangane da bayanan da aka yi ta yadawa musamman daga bangaren mahukuntan amurka na cewa tattaunawar za ta gudana ne tsakanin iran da amurka gaba da gaba arakci ya bayyana imaninsa da cewa irin matakan da iran din ta dauka a baya bayan nan dangane da wannan tattaunawa wani babban yunkuri ne na diplomasiya ya fahimta cewa sabanin wasu fassarori waɗanda aka yi ta yi a baya-bayan nan game da batun tattaunawar tsakanin amurka da iran inda ya ce wannan kokari ne na bayyana ra'ayi na gaskiya da kuma buɗe hanyar diplomasiya daga bangaren iran dangane da kalaman donald trump wanda yi a ranar litinin kuwa arakci ya bayyana cewa iran a shirye take domin ganin an cimma matsaya guda ɗaya inda za ta halarci wannan tattaunawa a ƙasar oman ya kuma ƙara da cewa wannan ba sabon lamari ba ne domin kuwa ita kanta amurka tana tsakiyar yin shawarwari kai tsaye game da batun rasha da ukraine wanda kuma batu ne wanda ya fi sarƙaƙiya ta fuska siyasa da tattalin arziki a mataki na ƙasa da ƙasa babban jami'in na diplomasiyar iran ya bayyana cewa yana da gogewa a baya a tattaunawar kai tsaye da amurka wace ƙungiyar tarayyar turai ta shiga tsakani a shekara ta 2021 arakci ya bayyana cewa duk da cewa ba a cimma matsaya ba a lokacin amma da farko lamarin ya faru ne saboda rashin azama ta gaskiya daga bangaren gwamnatin joe biden ya ci gaba da cewa tattaunawar kai tsaye zaɓi ne wanda zai iya yiwa amma kuma saboda masaniya akan abubuwa da suka faru a baya iran tana da cikakkiyar masaniya da kuma gogewa game da salon tattaunawa da amurka domin kuwa iran bata amince da amurka ba amma kuma hakan ba zai hana ta tattauna da amurkan domin gwada ta ba ya kara cewa iran ba za ta taba amincewa da tattaunawa karkashin matsin lamba da kuma barazana ta soja a kanta ba amma za ta amince da tattaunawa ne kawai a karkashin fahimta da kuma girmama juna kasashen duniya da dama da kuma ƙungiyoyi na kasa da kasa sana fatan ganin cewa an samu nasara a wannan tattaunawa wadda aka fara gudanarwa a tsakanin amurka da iran kasar iraki ta bayyana fatan tattaunawar za ta haifar da kwanciyar hankali da kuma ɗame ido da kuma haifar da yanayi na zaman lafiya a ɗaukacin yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya ministan harkokin wajen kasar iraki ya bayyana goyon bayan kasarsa ga tattaunawa da ake a tsakanin iran da amurka yana mai bayyana fatan bagdaza. na ganin hakan zai samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a daukacin yankin a wata sanarwa hudda ma'aikata harkokin wajen kasar irakin ta fitar ta ce hussein ya karbi bakuncin mataimakin ministan harkokin wajen iran sa'id khatib zade da kuma ganawar tasu ta gudana ne a ranar juma'a inda ya bayyana cewa tabbas irin matakan da dukkanin bangarori suke dauka na ba da haɗin kai da kuma haɗin gwiwa domin ganin cewa an yi aiki tare wanda zai amfanar da dukkanin al'ummomin yankin gabas ta tsakiya abu ne wanda kowane bangare ke lale marhabin da shi sanarwar ta kara da cewa a yan ganawar an tattauna dangane dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu waɗanda suke makwabtaka da juna wanda kuma suke da gagarumin tasiri ta fuskacin al'amura da suka shafi tsaro a fadin yankin gabas ta tsakiya fu'adu hussein ministan harkokin wajen kasar iraki ya yi maraba da wannan tattaunawa a tsakanin iran ɗin da kuma ƙasar amurka yana mai bayyana fatan ganin cewa wannan shawarwari za su samu sakamako mai kyau da kuma haifar da ɗa mai ido wanda zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali a yankin shi ma babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e rafael grossi ya bayyana fatansa na ganin cewa an cimma yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran da amurka a cikin gaggawa grossi ya ce yana da kwarin gwiwa matuka. kan cewa bangarorin biyu za su da saɓani na ra'ayi wanda ke tsakaninsu a fannin tattalin arziki da kuma cinikayya da ma harkoki na kasuwanci ta hanyar yin shawarwari da kuma gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa da tabbatar da cewa sun aiwatar da abubuwan da suka cimmawa da kuma fahimtar juna da aiki kafaɗa da kafaɗa da haɗin gwiwa domin cin more juna shi ma nasa ɓangaren stephen dujarric mai magana da yawon ban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana fatansa game da tattaunawar tsakanin amurka da iran a yanzu dai an gudanar da bangare na farko na wannan tattaunawa bisa zummar cewa a mako mai zuwa za a ci gaba da gudanar da tattaunawar daga inda aka dora bayan dukkanin bangarorin biyu sun gabatar da shawarwarinsu ga juna da kuma tawagoginsu suka koma kasashensu domin yin shawarwari kafin haduwa ta gaba a wannan karan dai iran ta shiga wannan tattaunawa ne da karfinta kuma sharaɗan da ta gindaya waɗanda kuma amurka bisa amincewa da waɗannan sharaɗa ne ta shiga cikin tattaunawar daga cikin mahimman sharaɗa wanda iran ɗin ta gindaya dangane da wannan tattaunawa hadda cewa baki ɗaya abubuwan da za a tattauna a kansu batutuwa ne waɗanda ba su da wata alaƙa da batun shirinta na makamashin nukiliya kamar yadda kuma batun tsarin makaman kariya ko kuma ayyuka waɗanda suka shafi tsaro da kuma harkokin soji dukkansu ba su cikin wannan tattaunawa kamar da kuma iran din ba za ta taɓa yarda a sanya tuhumce-tuhumce na siyasa ba kamar rabatun kare haƙƙin bil'adama da sauransu wanda ƙasashen turai musamman ma dai amurka suke amfani da su a matsayin wani makami na siyasa domin cimma burinsu a kan ƙasashe na duniya musamman ma dai waɗanda suke takun saƙa da su ko kuma suke da bambancin mahanga ta siyasa a wannan karan batu ne kawai wanda ya shafi ilimi da fasaha wanda kuma ƙwararru ne kawai za su iya fahimce shi duk wani sha dai donald trump yana hankulan ganin cewa ya yi amfani da hakan domin cimma burinsa na siyasa tabbas idan iran ta ci gaba da dagewa akan matsayarta da kuma wannan salo na taka tsantsan da kuma yin sara tana dubun bakin gatari to za ta iya rage takunkuman da aka kaba mata wanda kuma wannan shine salo na hikima da hankali tare da tabbatar da daidaito na sahihiyar diplomasiya kuma irin wannan tako wanda iran ɗin take bi shine hakikanin abinda yake dagulawa amurka lissafi domin kuwa babban abinda amurka take bukata shine ta samu wata dama wadda za ta yi amfani da ita domin musgunawa kasar ta iran ko kuma ƙara lafta mata takunkumai waɗanda ta dinga yi tun daga shekaru 45 da biyar suka gabata har zuwa wannan lokaci da nufin ganin ta durƙusar da ƙasar ta iran kuma salo na siyasa da kuma diplomasiyya da hikima da amfani da hankali da ilimi da iran ɗin take wajen gudanar da harkokinta shine babban abin da ya bata damar ci gaba da tsayawa akan kafafunta ta yadda bata dogara da amurka ba kamar da kuma bata dogara da kasashen turai wajen gudanar da harkokinta na waje ko na cikin gida ba wanda hakan ne bata damar dogaro da kai da kuma yin aiki kafada da kafada da wasu daga cikin manyan aminnanta musamman ma dai kasashe irin su rasha da china waɗanda suke aiki kafada da kafada tare da ƙasar ta iran da kuma dukkanin waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke cewa amurka to a ƙwarya. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shari'a cikin dole anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon amma kafin wani lokacin amdin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 da 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili-sifili takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare sallama da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Barkan mu kuma da sake haɗuwa a wani shirin na lafiya sai da kula inda muka saba tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan illolin da ke tattare da shan barasa ga lafiyar ɗan adam. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin to kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na haska fitilar sani kan illolin da ke tattare da shan barasa to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dakta sabu ahmed ƙwararren likita kana mai koren da aikin likita a jami'ar jos da ke birnin jos a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar daktan ne kan wai me ake nufi da barasa a sha'anin kiwon lafiya ga kuma abin da yake cewa to um, barasa ina ga ce barasa yawanci ana nufi da turanci alcohol alcohol kuma in aka koma ta bangaren ilimin kimiyya wato chemistry kenan alcohol ba guda ɗaya ba ne abubuwa da dama kamar misali in ka ɗauki kamar methanol wani wani barasa da ake shi methanol shi ma barasa ne a kimiyyance amma bai yiwuwa ba ce mutum ya sha don da matukar mutum ya sha methanol ɗin nan ya kai wani mizani to zai ba ko lahira take So, abubuwan da ake su alcohol suna nan da dama birji a cinyance. To, amma a magana ta yau da kullum in aka ce barasa ana nufin ethanol shi ne ake mashi sirki daban-daban a mutane su sha na su bugu za ake kira shi barasa. Kuma ko a gargajiyance mutane suka tsima garin hatsi ya kai wani ne kuma a samu wani nau'i na wannan ethanol da wato barasan da za a iya sha. Amma ko barasan da ethanol benzil alcohol da sauransu. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Turukta waiwar na irin illoli ne shi shan barasa ke iya haifarwa ga lafiyar ɗan adam. To za mu magana a kan shi barasan da muka fi sani ake sha wato ethanol kenan wanda aka samu wani lokaci wata ce mata wannan wine ce wato barasa mara karfi sai akwai kuma za a ce ah, a brandy ce wato dan fi ita wine din karfi a ce kuma ce whisky ko gin shi shine mai karfi sosai na farko yana tasiri akan kwakwalwar mutane da kuma sauran bangare na jiki a bisa kwakwalwa barasa an shafa kaɗan ta tsoron mutum sa shi annashuwa to amma da ga ya kai kuma fa wani mizani in yawan barasan ya kai wani mizani a cikin jini kuma ya tsiba jiki sosai to fa sai a fara tambele da mutum zai tsubu ne ya yi magana da yawa ya yi ta kuzari ga kazar da yawa daga ba kuma wani kai wani mizani kuma fa sai a fara tambele ba za a iya tsayawa ba magana ya zama shirme a mutum zai yi aikata wani mugun laifi wanda inda ba dan yana bugi da barasan a wannan lokaci ba ba to wannan sai ya zama a matsala ga kwakwalwa kuma shi jiki mutum da kwakwalwar shi takan jarabci mutum ya saba da wanda yake yi da kuma tamfelan da yake yi a yayin da ya sha barasa da kowane lokaci haka ke so ya zauna a ciki wata wannan yanayi a to shi ne abin da muke kiran shi jarabtuwa ya samu addiction to daga addiction din nan fa za ka ga ko mutum fa ya daina mai da hankali a wurin sana'a ya ne daina mai da hankali ga iyalin shi ya daina lura da shi da ya kamata ka ko ga talauci zai faru a wargajewan aure da wargajewan gida zai iya faruwa sannan wurin sana'a ba mutum zo talauci saboda baya iya mai da hankali wurin sana'ar to wannan ɗaya daga cikin abubuwan da yake faruwa kira amma kuma akwai kuma tasiri da barasa shi wannan ethanol yake a cikin hanta yana cikin sassan jiki daga kwakwalwa ke hanta yan sa hanta a hankali ke ta kumbura bayan haka ta kumbura ta kai wani mizani za ta iya fara kuma lallacewa shine haka iya yakan iya kai ga wani ciwon hanta da ake kira shi liver cirrhosis ba dan kudi suke ba ha ba dan budan yabo ba ha ba dan budan yabo kurin waka dai dan su ce rayu ai sake wasu na ga Allah rabi A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa ɗaya daga cikin illolin da shan barasa kan haifar mutum har da wani ciwon hanta da ake kira liver cirrhosis da turancin ingilishi ko cirrhosis da faransanci. Dokta shi wannan ciwon na hanta da shan barasa ke sawa ya yake ne? to ka ga hanta ba da bane wanda ya san hanta ko na dabba da zai tsatsan da dan aucin ta kamar roba in ka maza amma in barasa ya lalata hanta za ta zama kamar jani kamar tantani kuma za ta daina aikin ta na hanta to in ya fara ni b'a da nan yana da wahalan dakatarwa dan gaba gaba gaba yake dakatar da shi na da wahala har ta tafi ga lallacewa ta koma jari daga nan mutum zai su kukuce daga ya kumbura ruwa tare da jikin tari haki eh, wani ma ya gano ya fito mar kamar mace ma na namiji ne ya shi shi yelo. yalo a ya fitar da ya mai na su zuke in da yana zama namiji ne zai zama ma wurin kusan kusantar iyali zama mara babban matsala saboda ta abubuwa ɗaya bayan ɗaya su barbare ga yanayin canjin tunani da zai zama mutum baya lura da kanshi da cin abinci ma ya zama ba shi ya fi so ba ya fi so sha barasa aiki ya lallace talauce da mutum gida ya wargaje a mutum ya da faduwa a titi kamar bai da hankali to wannan sa kaɗan daga cikin illolin shan barasa wani su kwayaki kuma da ba barasa ba masu sa maye suna su ba yana tasiri wurin wargaza mutum tsari na rayuwa da za ga mutum a ce kamili ne yanzu in yana shan kwaya ce, ga abun kuma martaba shi ta zube zai kasa sauke nauyin eh, da yake kashe a matsayin uba in a matsayin ɗa ne ya bi iyayen shi ma zai zama wani matsala so akwai kwayaki da dama da shaye-shaye na mai irin su bibi irin kwayaki da suka yarjebe su da dama a wasu sassa na namu na ƙasar Najeriya da wanda ba Najeriya ba ma ah, akwai wanda suka manyan-manyan kwayaki kamar su cocaine ah, su amphetamine da waɗansu heroin su crack cocaine duk suna na waɗannan suna da tasiri wurin birkita mutum da hana shi nutsuwa da hana shi mai da hankali akan abin da zai amfani shi a rayuwa wannan kenan mala yawa to dokta kamar idan eh, mai tu'amali da irin waɗannan eh, wato miyagun kwayoyi ko kuma su abubuwan samaye din kamar suka riga suka zama shi jiki kamar a akwai wasu hanyoyi da idan yana bukata zai iya bi domin ya rage ko kuma ya tsakaita ko kuma ma ya bar kwata-kwata waɗannan abubuwan To, ah, maganin abin da ka fara. Ah, amma in an fara mutum ya zama na ya jarabtu da shaye-shayen nan, daina shi yana da matukar wahala. da muguwar rawa kwanakin tashi da hausa kan faɗi. Akwai cibiyoyi da suke taimaka mutane da tsare-tsare na ilimi eh, da horaswa da za taimaki mutum ya daina shaye-shayen barasa ko miyagun kwayaki. Wannan wuraren ake su rehabilitation centers. Kamar a nan Najeriya akwai kamar eh, rehabilitation center wanda National Drug Law Enforcement Agency suke tafiyarwa. Akwai wani ma da ya haɗa da wurin da ake jinyar mahaukata a nawa a Kano wanda ya yi suna sosai arewacin Najeriya a wurin kokarin a taimakawa da suka jarabtu da shan barasa ko ko kwayayyaki miyagun kwayayyaki don su daina. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai. Kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu a yau, Dakta sabu Ahmed, ƙwararren likita, kana mai kor da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Badan kuɗi suke ba ha, badan buɗe yabo ba ha, badan yabo, kurin waka dai don su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. sa mai sama Allah ya ga ciwo amin. thank you